akwai addu'o'in da ake idan ruwan yayi yawa shi kuma akwai lokacin za ga damana ruwa yayi yawa ko mutane marasa addini sai a koma gefe ana dan surutai ka ai wannan lamari dai Allah dai sawai damanan nan dai ruwan nan yayi yawa wallahi wani wata ran ya tashi yana yana yana yana karatu ne ana cikin tsakiyar damana kullum ruwa ake ruwa da samun abun nan yazo yana addu'a irin malamin an yi karatu ne yana cewa Allah ka ba mu ruwa sama wani ya ce a'a ka ji su'ul adab ce a ruwa kan ya isa haka ya isa ba wanda yake iya yi wa ɗan adam sai Allah da ya halicce shi to irin wannan sai fusatar da ubangiji to Allah ya sani cewa akwai abin da yake damun ku to sai ba